Assalamu alaikum barka da warhaka suna na Fuadu Umar kuna sauraron mu on Cable FM quick episode na wato fadin gaskiya on Cable FM wanda yake muna so muna jin ana fadin gaskiya muna so muna jin kuma ana fada maganan da yake yana barka ka yi tambaya ko ko a a yi magana wanda yake tambaya ne da zai saka cikin tunani akwai wani bawan Allah mai suna Sheikh wato nura a khalid daga nigeria malamin ahalus sunna wal jama'a ya yi wani magana ya bulga wani tambaya yana so masu sauraro su auna maganan na su compare kuma maganan nan da ya yi ya taba jika manzan Allah sallallahu sallam zancen shi ya yi maganin shi ya yi wani tambaya sa'an nan kuma ya je across the board ya yi magana sufaye ya yi maganan wato shi'a ya yi maganan ahalus sunna wal jama'a ya yi balance to ina so irin mutanen da suke magana suke balance a ah, kan bawan allah ga bai duba kaman bangaren ga yake sai sa bari ya cire su cikin equation ba ya bi koyina ya yi maganan shi me ya fadi za mu ji wani maganan shi daya biyu uku ya so mu wizard kuma mun zo on cable fm a shiga cikin maganan nan domin mun taba raise wannan question aka ce muna ba haka nan ba ne amma waye gari ga wanga babban bawan Allah wanda yake very knowledgeable ya yi magana kan wannan subject nan sannan nan ya kamata yi na mu shiga wurin nan a duba abin da ke cikin ko a shi da kan ya tuntube ne ya fada wannan magana hey who knows amma mu je ji maganar shi yanzu non cable fm let's go let's go right now awesome duk da kuke sauraron mu welcome to Kibla FM suna na Fuad Umar gabanin mu ci gaba website na Kibla FM shine www.kiblafm.com Sheikh Mohammed Nura Al Khalid yana daga Nigeria limami ne a cikin capital daga Nigeria kuma ana girmama shi kwarai kuma da ka ji karatun shi ka san kamar malami ne ka san malami ne karatun shi clean ba zage-zage ba cin mutunci zai maka karatu ne ya aje maka fahimtar shi ya aje kuma ido shi na da karfi ya aje karatu shi shikenan komin yawan zagin da zaka ka uh, at him shi dai yana sai kan bakan shi wai hujja ne kuma yana bincike sosai wanda suka san wannan bawan Allah suka ce wai bincike ke yin kowane lokaci to ya yi wani magana game da uh, wani observation ya yi ya nuna bambancin wato mutanen kirki da mutanen banza ciki kidun nan duka bangarorin nan sa'an nan ya zo shiga wurin jika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato saidina a Hussein ya yi magana ta wannan bangarin nan kuma a uh, mu ji magana shi kaɗan sannan mu try mu process wannan maganan nan very deep very deep roll it yanzu nan ku tamamul minnati fit ta'liqi ala no no start it over start it over eh, muna so aka mu baya mu ji abin nan ah, tun farko na ah, na ce yayi better ah, mu ji wannan point da yake so ya make da yawa mutane ba sanin sufancin suka yi ba amma suna so su yi magana akan sufanci hmm. asalin sufanci ba matsala ba ce asali na ce maka duk maganar da wani malami zai ɗauko akan maganar tasawuf to yana magana ne akan ɓangare ɗaya na tasawuf ne gulatus sufati mutasawufi na ko haka ake kiransu ko kana kiransu da wani gulatus sufiya za ka ɗauki wannan ana gulatul sufiya ko gulatul mutasawwifina duka akwai ana faɗa wato waɗanda suka ƙetare iyaka kuma ya kamata mutane su sani ba sufaye ne kaɗai suke ƙetare iyaka ba ko kuma 'yan shi'a su ma shi'a in ka zo kana magana to akwai gulat ne a cikinsu akwai waɗanda suka ƙetare iyaka to ahalus sunnan ma akwai gulat akwai waɗanda suka ƙetare iyaka a cikin cewa ahalus sunna din kana so in yi maka misali a cikin ku nan waye san cika ciki me ya cika ciki bikin tasu'a da ashura me ake yi a cikinsa ana yin biki biki ake yi a yanka dabba a cika a ba wa iyali a wadatar wa iyali ba shi ne cika ciki ba ana cewa duk wanda bai ba wa iyalansa abinci da yawa a ranar ba ya yi sabo ko ba shi ne cika ciki ba to mu dawo me 'yan shi'a suke a wannan lokacin bakin cikin me mutuwar husaini waye husaini jikan manzan Allah to shikenan mu ɗauka cewa bid'a ne bakin cikin mutuwar husaini to farin cikin mutuwar shi fa shi kuma sunna ne to su waye suka kirkiro wannan bid'ar gulatu ahli sunna dan su saba wa 'yan shi'a suka yi farin ciki da ranar da ji aka kashe jikan manzon Allah ka je ka duba tamamul minnati fi ta'liqi ala fiqh sunnati na Muhammad Nasiruddin al-Albani ha ka je ka duba za ka samu wannan bayanin in baka da shi ka zo zan baka kaga ashe akwai gulat a kowane bangare akwai masu ƙetare iyaka kuma wata ƙetare iyakar ta fi wata muni da ka yi bidi'a kana ka kirkiri bidi'ar murna da ranar da aka kashe jikan manzan Allah gara ka yi bidi'ar bakin cikin mutuwar jikan manzan Allah don wallahi ko manzan Allah ne aka sa guda biyu a gaban shi aka ce ya zaɓi ɗaya wallahi ba zai zaɓi mai farin cikin mutuwar jikan shi ba. Hmm. Kuna sauraron mun Kebra FM suna na Fuad Umar. Wato muryan Sheikh Muhammad Nura wato Khalid. Kuka jin nan babban malami na ahlu sunna wal jama'a. Shi ya yi maganan nan. Ya ce kowane bangare akwai you know, negatives. amma she wannan misalin ga wannan misalin gan da ya yi ya ce wai cikin sunan nan akwai abin da suke yin da ake kiran shi cika ciki wai gulat cikin ahlu bai ce duka suke yi ba amma akwai wanda suke dafa abinci su yanka dabba su ba mutane a ci domin suna murna su nuna murna ranar da aka kashe saidina a wato hussain amma wai wa'annan elementin nan she suna gama shiyawa kamar suna yin bid'a domin suna su suna nuna bakin ciki ne na wannan kashin da aka yi ma imam hussain yake cewa kamar tsakanin biyun ga in ka aje su ka ce manzan Allah in ko shi ya gani manzan Allah ya zabe abin da ya shiya suke yi na domin suna suna nuna zafi bakin cikin wannan eventin na amma ya ce wa gulat cikin ahalu suna ga abin da suke yi suna yanka dabba ne su ci abinci su nuna farin ciki wannan maganan ga mun taba yin shi kan cable fm akwai wani bawan Allah da harkar shi Sheikh Faruk malamin shiya ne da ya yi wannan magana kan cable fm gaskiya na pushin shi na ce mishi a'a Faruk wannan ni ban taba ji wani abu hakan gaba yana magana ya ce ana yi ana yi ta lokacin shi na zata kamar kila domin shi akidan shi ya yake shi yasa yake fani hakan da yawa kuma haka suka zata amma an waye gari ga wannan bawan Allah ga babban malami daga Najeriya mai suna Sheikh wato Muhammad Nura Khalid malamin ahlu sunna wal jama'a shi kuma gashi ya fadi wannan maganan ga to wannan cika ciki na ina ya fito domin an ce sunna ne amma malami ya karanta littattafan nan bai gan wannan sunna ban da ya fito ba wai ba, ba wani ba wani abu ne da yake da asali ba amma su wa suka karfafa abin nan har ake yin shi domin yanzu nan da muke magana zamanin mun ga wai ana yin kowani shekara shi ni abin yana ban mamaki ta kaka mutum musulmi za ku sayi rago ku yanka ragon da rakumi ku dafa abinci ku ci kuna murna ranan da aka kashe saidina wato hussain abin yana ban mamaki kamar irin wannan mutanen na suna exist yana ban mamaki sosai kamar akwai irin wa'annan mutane ko ba ka zamanin nan ma in ka ji tarihi yanda aka yi ma wato imam hussain she baka girgi baka ji zafi ba kai ka gani kai shakkan kai kai makanka wasu tambayoyi kai makanka wasu tambayoyi in aka zo aka gwada maka ma aka yi documentary aka zo aka gwada maka yanda abin ya play out yanda suka trap imam hussein daga karbala suka kashe shi suka daddasa naman jikin shi in ka ji wannan abin kawai ma ni at least na ji abin yana firgitar da ni wani lokaci shi na ta min shin an yi wanga kuwa tarihi ya nuna cewa an yi to tun da an yi wannan abin da mutum me ya kamata in za in wani anniversary ya kai ranar ne ya kai me ya kamata ka yi za ka yi murna ne ko za ka nuna bakin ciki tambayan da bawan Allah guda gudan gayyayin na? ya ce gara wanda zai yi bid'a ya nuna bakin cikin shi abin da aka yi ma saidina Hussein jikan manzan Allah sallallahu da a zo ana yin wani abu wai sunan shi cika ciki da sunan sunnan manzan Allah a yanka dabba rago rakumi a dafa abinci a ci a sha lemu masu daɗi wa ana nuna farin ciki kashe da aka yi ma imam hussain ni wanga abin girka yana ban mamaki maganin sheik nura khalidinga wato babban magana ne da wasu ma suna sauraron ga yanzu kuma za su san kaman ana, ana cikin yiri wannan abin nan yanzu za su je ba su mamaki domin ni tambayan da zan yi ne shi ne ta kaka za ka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana kaunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ka zo kuma ka sai rago ko shanu ko kaza ne ka dafa abinci kana ci kana raba ma mutane wai kuna nuna farin ciki na kashe da aka yi ma saidina Hussein jika manzan Allah hmm ni wannan abin ya ban mamaki kuma wannan bawan allah ga da yi maganan ga Sheikh nura wato khalidin ga babban malamin ahlu sunna wal jama'a ba jahili ba ne ya karanta abin ya sa abin da yake fadiwa ya sani ya ce ana yin wannan cike cikin nan kuma da ka ji maganar shi yadda ya je abin nan ya reject wannan cike cikin nan amma ya aka yi har wannan cike cikin ya zo ya samu mazauni cikin tafiyarmu na musulunci an ake celebrate wannan abin nan da sunan sunna shi da tambayin fau abin ya, ya, ya, shi ne tambayan ya kai ari wannan abin ya samu mazauni celebration na nuna murna murna fau farin ciki kashin da aka yi ma sayidina hussein da na sayida fatima zahra kuma jika na manzan Allah da kuma na saidina ali in ka duba connection shiga duka shi wannan bawan allah saidina hussein ya za ka ka samu dama ka zo kana kana dafe-dafe kana ciwa kana farin ciki ni abin da sheikh uh, nurak uh, khalid ya faɗin ga gaskiya wani abu ne da yake ya firgitar da ni unbelievable yana nuna kama ana yi amma wai gulat cikin ah, ahlu sunna suke yin wannan abin nan lokacin da wani bawan Allah mai suna Sheikh Faruk aka yi tattaunawa on Cable FM wani malami ya yi kokari ya zo nuna kaman wato yana kokari ya gyara batun shanin cike cikin nan yana kokari ne ya make abin nan ya yi mishi a ado abin ya yi kyau amma ga shi nan sheikh uh, uh, nura khalid ya ga muna gaske magana na wai abin nan kai wai farin ciki ne yake yi nuna murnan wato kashen da aka yi ma jika manzo Allah wai murnan wannan event na ake yi lokacin abin da ake ake kiran shi cika cikin na ina tunai kuma wannan bawan Allah Sheikh Faruk ya ce wai angon da ya tashi daga Ghana wai da da suke yara kowane gidan gwan ana yi wannan abin nan shi yasa daga baya wai she find out kaman nuna murna ne abin da aka yi majike manzo Allah farin ciki a a a a a farin ciki farin cikin kashe jikin manzo Allah kai ko dai Sheikh Khaled Nura Khalid bai duba abin da kyau ba ba jahili bane ba jahili bane sai sa na masu wani jahili wani jahili nan wannan bawa nan ba jahili bane babban malami ne gwarzo ne kuma da kaga yanda yake karatu ka san adili malami ne kowane bangare abin da ya kamata ya fadi ya fadi ta wurin sufa ya fadi ya ce akwai gula turin nan ta wurin shiya ya fadi ta wurin izala ya fadi kun gani yana fadi ne across the board to adalci kenan shi irin wannan malumman nan ina respectin su domin ba su one-sided suna maka magana ne balance da ka ji magana yadda aje karatu na ya yi maganan ya gwada maka kowane bangare akwai kalman da ya fani da shi ne gulat da yanzu sauran su zo su ce mini a ba ce gulat ba algul sauran su zo su faɗi wannan abin nan amma wannan maganan ga kai kai kai akwai batun cika ciki ga gaskiya domin wai shekaran gama wasu sun fara sai raguna sun yi wannan abin nan kuma wasu na yi sun tashi sun ga ana yi su kuma sun kama suna yi nuna farin ciki murna kashen da aka yi masa na wato hussain jika manzala sallallahu sallam kai inda akwai su suna yi wani abubuwan nan it, it's not good it's not good it's not good bai dace ba domin jikan jikan manzana sallah sallam ka zo ka zauna ka cewa kana cika ciki kana cin abinci kun dafa kun yanka rago ko rakumi ku dafe dafe kuna nuna farin ciki wato kashen da aka yi mishi ka nan shaki nura a khalid ya yi bayani kai kai kai kai kai sheik bayanin da yin ga gaskiya yana da firgitarwa kamar zamani mun gawo akwai irin wannan behavior nan ce da zuwa gada domin wani ya ce wai cike ciki na na yi amma abin da yasa ake yi sunna ya nuna kaza kaza kaza kaza to wani irin sunna inda sunna ne gashi shaki ya ce ya karanta littattafai ba sunna ne. wai gulat su suka kawo wannan abin suka saka cikin wato wato anyan manzan Allah da ake kiran shi sunna amma ba shi cikin sunna yau gulat gulat da yi magana ba ku ji ba ni da na ji maganan shi karara karara kuma in dai kana celebrate kowane shekara kana zauna ka kawo dabba rago ko wani akuya ko wani shanu ko ka je ka ku yanka ku yi dafe-dafe ku ci don ku sha lemu kuna jin daɗi wa kuna murna na mutuwan kashen da aka yi ma wato shi ya wuce sheik kashen da aka yi ma saidina uh, imam hussein mun murnan da kuke yi kenan ba ka ka convince na kamar kana so manzo Allah so manzo Allah ka fake ni ko na ce kamar akwai shakku ciki domin duk mai son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da aka yi ma shi nan ya kamata yana jin zafin shi dole ne ya kamata ba wanda zai yi musu kan wannan magana nan ga duk mai son manzan Allah da gaske sallallahu alaihi wasallam in ka ji abin da aka yi ma Saidina Hussein ba kan da za ka yi, ba kan da za ka yi, ka ce wai kai ka zo kana murna, kana da rafi kana ci, ka ce sunan shi cike ciki. Ba ka so manzo Allah, ni at least to me, ni so manzo Allah ka, in ka gaya min kana son shi, ni ina shakka. Ina shakka, don duk mai so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai farin ciki abin da ya sami wato saidina Hussein ba ba zai farin ciki ba sam ji jika manzan Allah dan saidina Ali dan saidina Fatima a je a daddasa shi kan fili a yi wasa da naman jikin shi ke kowane shekara ku zamanin munga kuna yawo kuna nuna murna wannan kashe da aka mishi nan wai kuna kiran shi cika ciki subhanallah big shame wannan bawan allah ga sheikh uh, nura khalid wato very balanced uh, scholar malami ne da yake kuma tun karatun da ya yi ga bai zaga wani bau kowane bangare ya tattaba ya tattaba ya kawo wannan misalin ga ya aje wannan misalin na ce ban mamaki wurin jiki nake girgiza ina kan kaman kai musulmi ka ce kai musulmi ne amma kowane shekara kuna yanka kuna nuna farin ciki kasan da aka yi ma jikan manzan Allah Saidina Hussein ha hu wannan wannan maganan gadi gaskiya akwai magana eh za mu shiga wannan wurin nan Sheikh Faruk da ya zo yi wannan magana aka ce mishi kaman shi ya zo yana faduwa ba abin bai exist ba gaskiya ban da sauransu mun kwankwasa mishi gashi Sheikh Nura Khalid ya fada gaskiya wai ana ji wai ana yin wannan abin nan amma yace gulat suke yin da sunan ahlus sunna sun cikin cikin ahlus sunna ne akwai gulat gulat da ya fadin nan ruba bukwai suna cikin wurin nan suna yi wannan abin nan suna wuce gona da iri suna yi wasu abubuwan da yake bai dace ba ya yi wasu magana kuma kadan mu ji another couple of minutes sannan in Allah kai mu a gobe mu zo mu yi more extensive uh, discussion kan wannan tafikin ga roll it and let's go wallahi ba zai zaɓa ba shi yasa wani lokaci sai kai farin ciki a wurin da bai kamata kai farin ciki ba saboda jahilci bari muku misali da practical abin da ya faru a ƙasar nan a ƙasar nan ne aka kashe mutane mu koma baya mu soma mu koma baya let's go back mu koma baya magana shi nan domin gaske ba wa ga akwai magana mu magana shi na da nauyi ah let's go let's go da yawa mutane ba sanin sufancin su yi ba amma suna so su yi magana akan sufanci hmm. asalin sufanci ba matsala ba ce asali na ce maka duk maganar da wani malami zai ɗauko akan maganar tasawuf to yana magana ne akan ɓangare ɗaya na tasawuf ne gulatus sufati mm. ah, ah, gulatus um, mutasawufina ko haka ake kiransu karatar da su mana ah, ko kana kiransu da wani gulatus sufiya za ka ɗauki wannan ana gulatul sufiya ko gulatul mutasawwifina duka akwai ana faɗa wato waɗanda suka ƙetare iyaka kuma ya kamata mutane su sani ba sufaye ne kaɗai suke ƙetare iyaka ba ko kuma 'yan shi'a su ma shi'a in ka zo kana magana to akwai gulat ne a cikinsu akwai waɗanda suka ƙetare iyaka mm-hmm. to ahalus sunnan ma akwai gulat akwai waɗanda suka ƙetare iyaka a cikin cewa ahalus sunna din me suke yi a ga muna kana so in yi maka misali na'am a cikin ku nan waye san cika ciki hmm. me ya cika ciki babban tambaya ha bikin tasu'a da ashura me ake yi a cikinsa ana yin biki biki ake yi a yanka dabba a cika a ba wa iyali a wadatar wa iyali ba shi ne cika ciki ba ana cewa duk wanda bai ba wa iyalansa abinci da yawa a ranar ba ya yi sabo ko ba shi ne cika ciki ba to mu dawo me 'yan shi'a suke a wannan lokacin bakin cikin me mutuwar husaini waye husaini jikan manzan Allah to shikenan mu ɗauka cewa bid'a ne bakin cikin mutuwar husaini to farin cikin mutuwar shi fa subhanallah shi kuma sunna ne to su waye suka kirkiro wannan bid'ar gulatu ahli sunna dan su saba wa 'yan shi'a suka yi farin ciki da ranar da ji aka kashe jikan manzon Allah ka je ka duba tamamul minnati fit ta'liqi ala fiqh sunnati na Muhammad Nasiruddin al-Albani hmm. ha ka je ka duba za ka samu wannan bayanin in ba ka da shi ka zo zan baka kaga ashe akwai gulat a kowane ɓangare akwai masu ƙetare iyaka kuma wata ƙetare iyakar ta fi wata muni da ka yi bidi'a kana ka ƙirƙiri bidi'ar murna da ranar da aka kashe jikan manzon Allah gara ka yi bidi'ar baƙin cikin mutuwar jikan manzon Allah dan wallahi ko manzon Allah ne aka sa guda biyu a gaban shi aka ce ya zaɓi ɗaya wallahi ba zai zaɓi mai farin cikin mutuwar jikan shi ba tabbas wallahi ba zai zaɓa ba shi sa wani lokaci sai kai farin ciki a wurin da bai kamata kai farin ciki ba saboda jahilci bari muku misali da practical abin da ya faru a ƙasar nan a ƙasar nan ne aka kashe mutane ba tare da an kai su kotu ba kuma sauran mutane suka zo suna farin ciki lokacin da aka kashe mutane a zaria saboda 'yan shi'a ne su sai aka zo aka yi ta munna a ƙasar nan mutane musulmai suka dinga munna an kashe mutane alal akalla in ma ta yadda mutanen nan a dokar ƙasar najeriya hukuncinsu a kashe su ne to bai kamata ka nuna farin ciki ba hmm. saboda ba a nuna farin ciki don wani ya mutu don kai ma za ka mutu hmm. to shi kenan yanzu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabce mu kuma ƙasar ta shiga jinin da muke farin cikin zubansa ko to gashi nan yana ta zuba ko ba shine abin da yake faruwa yanzu a ƙasar tamu ba shine gaskiya ne haka mu yi kokari don Allah mu tantance tsakanin menene addini menene zai kawo mana zaman lafiya Allah ya sa mu dace to sai awesome ina ce kun ji bawan Allah nan maganan da yake faɗi wannan wato very clever person ne mai ilimi ne kuma ya yaya ajiye magana yanda yake da sauki mutum ka fahimta kuma adili ne yana da very balanced domin ya zama malamin cikin wato uh, ahalu sunna wal jama'a bai hana shi tattaba ko'ina ba koyani bai ya taba ko'ina balanced in ba haka ba mutum ku duba kai munafunci da yana da yawa yana da yawa cikin sha'anin wasu yana da yawa cikin shanin wasu bawan Allah ne ya fadin gaskiya ya fadin babban gaskiya fadi wai wani abu ya faru daga Nigeria daga Zaria aka kashe musulmai da suke cikin bangaren shi'a da damun su aka kashe su suna zube wai shi aka samu wasu da suke kai musulmai suna murna suna yawo suna farin ciki wannan magana shi nan gaskiya ne ina tune akwai wani wanda shi yake kai shi malami wannan lokacin yana abin ya, ya faru da abin ya faru aka ga abin da aka yin gaskiya yana magana da ni shi yana nuna farin ciki na ce mishi kai farin ciki menene ba mu samu labarin abin da ya faru ba ai shekarun jiyan ga kaza kaza kaza wani mutanen shiya an je an musu kaza kaza an kace sai na ce mishi kaman malam wai na abin nan ka ce shi ya sa ka murna yau farin cikin da kake yi kenan na yi mamaki na shak ina gan kaman akwai da yake ba su gan ba su san abin da ya kan shi jinin dan adam ba ba su sani ba balantana ce wai sabanin akida ya kai har kake jin dadin wannan abin nan shi na mamaki ire wannan abin da wannan bai nuna kaman kana so musulunci fau a'a ka gani wani abu yana cikin abin da ake yin daga arewa Najeriya wanda na ce kaman duniya an ba yi wani abin na ba san shi ba amma wurin na wasu suna kokari su mai da irin wannan abin na addini su mai da kai da wani na da sabanin akida kana fata abin mu wato an jan kace su da yawa wurin nan ya zama maka abin murna kuna farin ciki wanda ya gwada wanda ya nuna bacin rai abin da aka yi daga zariyan nan she ka zama oyo kai kuma dan shiya ne oyo kai kuma mutumin banza ne eh kai ka kana kin musulunci amma ga shi na adilin ga sheikh muhammad nura khalid bai murna wannan abin nan ba amma malami ahlus sunna wal jama'a ne Ina wa'anda suke murna wannan abin nan da ya faru nan in ka koma ka je kan youtube in ka je ka duba abin da ya faru daga zariyan nan in kai mutumin kirki ne baka murna baka farin ciki ka je kai kai kana nan tafiyanka duka a kidanka ka mai da shi wasu su wahala ku je ku fitine mutane jinin su a azu da jinin su shi yake cewa kamar ba addini bane wannan abubuwan nan bai da kyau da aka bude wannan gona ta yin nan gashi na wa daga Najeriya bin da ya ci ina cin koyina kuma gaskiya ne Boko Haram nan ka yanka za nan an bubude su daban-daban duka me aka san su da shi zu da jinin mutane shi aka san su da shi shi aka san su da shi ka gani shi yasa wannan bawan yana gwada kaman wannan abi aggressive behavior nan bai da kyau ba addini ba bai da kyau bawa nan ga ya yi karatu eh malami ne malami ne sosai kuma harshen shi akwai wato akwai ladabi ce harshen shi ko gaskiya zai faɗi maka yana ajiye shi ba shi ya zage babanka ko manka ko ya ya ci maka mutunci ba ire irin suna na ce suna nan amma ba su da yawa suna nan suna nan daga arewa ire irin su sheik a wato muhammad nura uh, khalid amma ba su da yawa inda suna, suna da yawa ne kai aba ɗan gaba aiki domin suna fannin gaskiya ne straight bangaren shi ya taba wancan bangare ya taba ya taba ko ina ko kai bangaren ka da kake da ya taba nan ko baka son batun shi ko baka cikin anya daya da shi ka san kamar ga yana da adalci ko ka disagree da maganar shi ka san dai adili ne to amma wasu na nan sun expect tunaninsu shine tun da malamin ga yana cikin bangare kaza to bai kamata ya yi batun cike cikin nan ba bai kamata ya fadi inda zai za a kan kaman gulat na cikin bangaren su kuma ba amma kaman da ya fadi cikin shiya akwai gulat cikin ahli suna akwai cikin sufiya akwai ka gani eh, kowane bangare kake ya za ka kai fuci da wannan bawan langa don magana shi gaskiya ne akwai wannan corrupt element na all across wannan a ah, akidu da kuma order na akwai surin nan akwai su akwai yanzu nan kaga mutum ya ce maka shi misali shi izala ne izala ne yana kaza yana kara kara wato ya yi tarko wasu har yanzu ga in jinin su ya ja ka zuzuba jinin su wani wuri saboda wannan kiyayen shi na shi murna yake yi ina jin daɗi duka shi kare su kare kuma su ce maka wai sunnan manzan Allah yake yi a karya ne duk mutum da kai zaman ka kenan kana ka ga an kakkashe innocent people daga zaria kana murna wanda kuma ya nuna bace rai da wannan event nan ya sha zagi ku zage shi ku mishi kage ku mishi sharri a abin da aka yi daga zaria na babu ba abin alhairi ba ne ba abin ba adalci ba ne wa za ka ga za a kace maka mutane innocent people da dama suna zube wurin nan suna zube wurin sai kai ka ce kamar ya dace wanda ya nuna bacin ran shi kun tashi zagi mai shi kenan kun tashi sine sine ma mai shi kage shi yasa da yawa mutane suna tsoro su ce abin da aka yi daga zariyan nan bai dace ba amma sheikh nura a khalid shi ba shi cikin masu tsoro ne ya faɗi gaskiya ya faɗi gaskiya kai maganin shi nan batun cika cikin nan eh, wani abu ne da yake waɗanda suke yi wannan abin nan da suna cewa suna yin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ji tsoron Allah su bari su bari domin nuna farin ciki ka dafa abinci ka ba iyalinka suna ci wa kana nuna farin ciki kamar an kashe jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai dace ba ya kuma cewa akwai shi cikin wani littafi littafin wato albani ba albani da ke zaria najeriya ba albanin da kanshi shi wannan sheikh nasiruddin albani da wa ya rubuta littafi batun cika cikin ga yana ciki bi ma'ana maganar nan akwai references da yake ya karanta ya back maganar shi nan up da shi shi ta sheik ya yi magana ya yi magana batun cika cikin nan wanda kuka sai raguna da wani rakumi wo za ku yanka domin wannan cika cikin nan ku ji ku ji tsoron Allah ku bari ku koma da ragunan ku kari kudaden ku domin nuna farin ciki domin an kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba alhairi bane bai da bai zama alhairi bai zama sunna bai baka yin wannan abin nan ka zo kana fitinan mutane wai kai kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka ka yi wannan abin nan ka ce kana son shi ba kan da za ka yi kai kana yanka rago ka dafa abinci kana cin kana murna yanda wato jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da na sayyidina Ali da na sayyida Fatimatu Zahra a aje shi filin Karbala a daddasa shi a doki hakoren shi a bi da shi nan a zo a doki shekaru ana neman na kan shi yake an bi da kai nan kafan ya je wato sai ka ji wanga abin duka kai ba ka yi kuka ba ba ka nuna baci rai ba amma sai ka je ka dafa abinci ka yanka rago ko shanu kana dafa abinci kana ba 'yan wayanka su ci ku ci ku yi murna ko kuna kan shi cika ciki kai kai na kai na so manzo Allah sallallahu alaihi ina eh, kai na so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh uh, Nura uh, Khalid tun bakin shi ni da na ci bakin shi na san kan ba ba wannan ga yayi bincike fadi ba jahili bane shi yasa abin ya kara ban mamakin nan na taba jin ana yi wannan abin nan amma shan na kan kaman kai kaza kaza ne Sheikh Faruk na magana aka za ka ce a ba yi aka nan bane ana ta gyara abin nan gashi Sheikh Nura kali ya fasa kwai wa ana yi wa ana yi wai abin da ke da ban mamaki kuma wa'anda suke murnan kashin da aka yi ma Sayyidina Husaini she su kuma suna ga mayan shiya wayan shiya na bid'a she yake tambayan bi mayan shiya ke yin aka ce suna bid'an nan su suna nuna bakin ciki zafin abin da aka yi nan shi ya ce ko manzan Allah ne in ka aje biyun ga gaban shi in ka ce zabe da ya ya zabe na shiyan nan domin me su suna kuka ne suna nuna bakin ciki abin da aka yi ma saidina Hussein amma kai da kake yanka rago ku ci abinci ku cika ciki ya manza na zai roki naka Sheikh Nura Khalid ya yi magana magana da yin nan kuma haka nan ne manzo Allah ba kan da za yi a ce mishi ga mutane guda biyu wannan ran shi ya bata ya ji zafi abin da aka ma jikanka mai suna Saidina a ah, Hussein wannan kuma wai murna yake yana dafa abinci kowane shekara wannan ranan nan yana ci domin yayi farin ciki abin nan tsakani da Allah wa manzo Allah zai duba idon shi ba kan da za a ya duba idon wanda ke murnan nan wannan gaskiya ne abin nan da yana da kunya yana da ban kunya eh yana da ban kunya sosai akwai wanda za a shiga da discussion nan sosai an shiga wannan bangarorin nan sannan kuma mun shiga cikin archive nan mu ba ku ku gan wannan lokacin da yake an yi wannan magana kan cable fm da aka samu masu karyatawa cewa ba yi ba yi ba yi ni kuma lokacin farko in ji wannan abin kenan ban taba sani wani abin da kiran shi cika ciki ba ban sani ba amma ga shi na wannan babban bawan Allah ga ya tabbatar ya confirm ana yi amma gulat suke yin da suna wucewa suna yin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko gulat suke yi kuma adalcin da yayi ne bai ce kowane mutum a cikin izala ke yi ba da haka ya fadi ba kuma ina son kuma a gane fau a gane ahalu sunna sunnan nan daban izala daban eh ya yi possible kana cikin izala amma kana yin sunna amma ba she kana cikin izalan nan kake yin sunnan manzan Allah ba ce sa sunna sunnan daban izala daban izala kungiya ne da yake an rajista daga wato a Najeriya Nigeria wurin aka rajista daga government in Nigeria izalan nan kungiya ne kamar da ake da APC pp ya suke kiransu sunaye wannan dai na siyasa ce izala kuma kungiya ne aka rajista daga nigeria amma sunan nan shi wato na musulunci ne da yake ya fito madina da makka bambanci kenan ba wani registration da manzan Allah ya je ce gwamnatin daga Nigeria ko Kano ko Kaduna ta yi mishi wani registration wai za mu register musulunci ba taba yin wannan daga Najeriya ba shi musulunci baka need wani registration wani wuri sunan manzan Allah baka need registration wani wuri kana yin shi ne in ka yarda da Allah da manzan Allah shi sa ba dole ba ne she ka je ka shiga wani kungiya ka ce wai kana kungiya kaza sannan ka yi sunna ba shi sa izala daban sunna daban wannan abin ya kamata mutane a clarify wannan wurin nan don za ka samu wani na nan kadiriya ne tijaniya ne amana ina eh, sunna ne shi'a by name sai ka ci akidansu daban ne amma ko sunnoni manzanan da suke yi suna yin sunna amma ba izala ba ne ka gani mutumin shiya ne shi kai da kasa mani kaman ba wani mutumin a shiya da ke yin sunna ka gan ka kuma ka zukanci ka zukanci akidan nan ne dai ne ya eh, in ka ce ahlu sunna wal jama'a shi a ce maka kaman ga group sunna suna ahlu wal jama'a nan sufiya da kaza kaza kaza a sa suri da izala da sauransu a zo nan kuma ce shi'a amma in ka zo in ka ce wai sunna wannan practicing nan ba wani bangare cikin musulmai da ba su yin sunna babu in ka ce ba haka nan ba ne ka sani shi ka zo cable fm in muka dawo shiri eh ka zo ka gan kaman ka kasa za ka ji suna daban-daban daban amma kai ka gan kaman mai shin ba tafiyan ku daya bane amma ina yin suna ba tafiyan ku daya bane za shi wannan bawan Allah Shaika uh, Nura Khalid wato uh, kudos to wannan bawan Allah nan eh, ya yi bayani kuma muna fata mu engage uh, kan wannan tafikin ga Sheikh Faruk da wato wannan bayan allah nan da suka zo suka yi tattauna wannan mun revisit wannan tafakin nan e eh, mun revisit wannan tafakin nan domin mu je mu duba magana nan ku ji abin ban mamakin da ya faru lokacin nan yanda ake deny ake karyatawa yanzu nan da na so eh da na so a kamu da wani short clip ne wanda za mu buga from wannan ranar na abin da yake ya faru da ina eh, so a da wani short clip ne amma bai look kamar ya yi ready ba da tamu da muke neman shi na it doesn't look like kamar mun same shi shi yasa mun yi kokari mu mu samu lokaci mu zo mu yi wannan shirin nan eh mun samu lokaci mu zo mu yi wannan shirin nan separately amma believe me kuka ji ku da kanku za ku yi mamaki kun ce wow aka akabin cable fm nan akwai abubuwa cikin fawo akwai abubuwa cikin cika cikin gade based on yanda sheikh mohammed nura wato khalid ya yi maganan nan aron aron aron ni ne bangan kaman alhairi ba ne cika cikin na bangan kaman alhairi ba ne inda yanda ya yi bayanin gawo ita ana yin haka nan nan ni wuri na ba alhairi bane bai zama alkhairi kana nuna murna wai an kashe jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam impossible bai zama alkhairi kai kana murna wai an kashe jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta kowane shekara ka ta yanka rago ko akuya ko shanu kana dafa abinci kana ba mutane waci kai Sheikh Nura a ah, Khalid maganin da yayi na inda haka nan ne gaskiya ba ba kyauta ba ba kyauta ba domin abin da yake ya faru daga karbala aka kashe jika manzalan nan ba abin alhairi ba ne ba abin batu a ci abinci a sha alewa ba ne abin da yake kana jin zafi ne ce san wani abu ma ne zaka sho wato zaka ji zafi ni ya fi make mini sense kamar yadda shi kuma ya ce ko manzan Allah ne in ka ce wa'anganga suna nuna bakin ciki wa'anganga kuma suna dafa abinci suna yin murna wannan kashe shi nan wa manzan Allah zai zai kalli fuskar shi ba shakka waɗanda suke nuna bakin ciki nan ne wannan batun gaskiya ne fawo sai sa ba wannan ga najira di yanda yayi magana ya ajiye shanin bangarancin nan gefe ko da yake wannan magana da yayin nan shi da kanshi bangaren da yake nan wurin yace ake yin wannan abin fawo bangaren da shi yake wai wurin ake yin wannan cika ciki amma yace wai bai da kyau wai bai da kyau uh, unbelievable mun dawo mu ci gaba very shortly website na cable fm shine www.cablefm.com ku logon ku access resources mu akwai kuma nambobin mu da ake daukawa kiran mu duk lokacin da muke shiri in kana da contribution you welcome to call in amma ka tuna cable fm ba ki da gaya ba ki da gaya cable fm cable fm ba shigowa gaya cable fm ba zuwa gaya until then and i hope you can have a good night or good morning ko good day Hi, General Imam Chief Salam. Peace.